المرسلين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don masu wannan masallaci mai albarka masallacin suna da babban malamin mu a Sheikh Abubakar Imam Isara Allah ya kansa da rahama a wannan yammaci na shi daga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya mun hada wannan masallaci wato don ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da tasa'in da uku a cikin wannan sura mai albarka ta ɗari da tasa'in da biyu faɗin Allah ta'ala fa'inin tahau fa'in Allah gafurur rahim yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tasa'in da uku faɗin Allah ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah kafin na akwai tambayoyi wannan ya ce malam dan Allah ka yi nasiha ga mahaifin budurwata domin kullum yana zuwa afwan mahaifi ko mahaifin budurwata domin kullum yana zuwa wajen tafsiri ka kuma a gaba-gaba yake zama kaga dole yake gaba-gaba sai ɗauka shi ne kenan ko ba gaba malam ni da ita muna son juna kuma ina da sana'a don har ciyar da iyaye na nake da ita wai kan na ita sana'a ta amma ya ce ba zai ba ni ita ba saboda babana talaka ne na yi ƙoƙarin fahimtar da shi amma ya ki fahimta ya ce wai ya fi ni sanin rayuwa dan Allah malam a yi mai nasiha ya san arziki na Allah ne ai wannan wannan wannan baya bukatar nasiha a sai sai kawo mutum nasiha zai gane cewa arziki daga Allah yake wannan tabbataccen abu ne cewa arziki a wurin Allah yake shi sa ma wajen neman arziki aka ce fabtabu inda Allah rizq ku nemi arziki a wajen Allah kuma shi sa Allah ya ce inna Allah huwa razzaqu bil quwwati matin Allah shi ne mai azurtawa sannan dan baban mutum talaka ne to baya nuna shi kuma talaka zai zauna ita rayuwa Allah ne ke raba ta akan ka'idar nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un ya inganta hadisi cikin bukhari da muslim da musnad imam ahmad da sunan ibn majah manzala ya faɗi cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ana hada halittar ɗayan a cikin mahaifiyar sai kwana 40 a matsayin maniyyi thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik daga nan sai ya zama gudan jini nan mai kwana 40 ka kwana 80 kenan sannan thumma yakunu mudghatan mithla dhalik daga nan sai ya zama gudan tsoka to ya zama wannan gudan tsoka to a nan ne Allah yake sa mai kashi da sauransu a wannan kwana 120 din yana cika su sai ya aiko mala'ika mala'ikan nan zai rubuta masa adalinsa zai rubuta masa arzikinsa zai rubuta masa aikinsa zai rubuta masa shi dan wuta ne ko dan aljanna muna gane ha shi sa za ga cewa uba sai zauna a gidan haya amma ta sai ya taso ya yi wa kansa gida ya yi uban gida saboda arzikin a hannun Allah yake ya ba ɗan da yawa bai ba uban da yawa kuma ka'idar hadisi shine ko da su malamai suna da magana akan hadisin ya annabi sallama ya ce idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda yazo zai auri yarku in kun yarda da addinin sa da halayyarsa to ku aura masa wa illa in kuma kun haka ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir sai barna ta yawa a bayan ƙasa fitina da barna sai su yawa a bayan ƙasa muna gane da aka wannan mahaifin ya ji tsoron Allah in dai mutumin nan ba wata illa gare shi ba kuma zai iya ɗaukar nauyin wannan yarinyar to ya ba shi sai na abakar yake ku yi aure sai Allah ya cika muku alƙawarinsa saboda Allah ya ce in yakunu fuqara ayyuhumullahu mai fadlihi wanda kai aure in talakawa ne sai Allah ya wadata su da falalarsa da haka sai na abokan yana ganin aure hanya ce ta arziki in kaga mutum ya aure amma bai yi arziki ba to dama iya wannan Allah ya ɗebo masa kuma wannan yarinya ba za ka taɓa tsira da zama a gidan talaka ba idan Allah ya a gidan talaka za ta gama rayuwarta sai a bata mai kuɗin sai ya ka ganin gurin bayan talauci kuma za a ringa tuhumarta da cewa ƙashin tsiya gare ta mala ba ka ba amma aka ba wannan talakan kila sai ya daga sai ka ga danginsa suna cewa tara da ƙashin arziki ba na ce wannan daidai ba ne amma dai mutane suna yi in kuma yana da wata illa da addini ya nuna ba za a ba shi aure ba in aka hana shi saboda wannan illar ba a yi laifi ba misali fasiki ne yana neman mata bai kamata a ba shi ba misali ɗan zaman kashe wando ne in kun ba shi ku ne za ku ringa aika mata da abinci to kar ku ba shi dan shi ma Allah ta yi in bai da kudin da zai daukar nauyin mace to kada ya aure wal yastafi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli sai bari sai Allah ya wadata shi amma in dai ba wata illa gare shi daga cikin illolin da suka hana a ba mutum aure ba to lallai ya kamata a bashi tunda suna kan juna yana da addini sannan yana da halaye kyawawa sai a bashi sai a roƙi Allah ya azauta su da yawa daga cikin mutanen da za a gani da gida da mota lokacin da suka yi aure lokacin da suka yi aure ba su da wannan gidan ko dai sun zauna a gidan aro ne ko gidan haya ba su da wannan motar ba su da kaza ba su da kaza haka suka yi aure amma daga baya Allah ya azurta su kamar yadda ajalinka dole sai ya same ka to haka arzikinka ma sai ya same ka manzala ta kalma yake ba wata rai da za ta mutu face sai ta ga mutum ne arzikinta da haka wannan uba ya ji tsoron Allah in kuma yana da wata ɗabi'a mara kyau da ta hana a bashi aure to kuma wannan babu laifi a ciki amma in dai dan magana talauci ne a a da yana da sana'a zai iya ciyar da ita a bashi ita kuma tana so shi ma yana so sai a basu sai auren su muna gane ha manzala sai kalama da ya ba ta na aliyarsa sai na aliyar da kudi ne bai da kudi bai da kudi ta in shi a suna faɗa lokacin da aka zo za a yi auren fatima abubakar da umar sun suka ba sai na ali shawara ya je ya nemi fatima yar gidan annabi sallama aka ce saboda me saboda abubakar sarkinsa ne umar ma sarkinsa ne usman ma sarkinsa ne amma ana kiransa da zunnurai saboda an ba shi ɗaya taras an ƙara masa sai ka ba shawarar kake kai ma je ka nemi gidan annabi sallama da ya je ne ma sai annabi sallama ke kawo ka dace a ɗaura masa aure sai na albai da ko sisi sai je ɗauki sulkensa na yaki da ya ɗauki sa na yaki sai kai usman ɗan afan tun da mai kuɗi ne ya siya yake ka sai sulke na na yaƙi zan biya ta dakin a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nawa zaka sai mun yace dirhami 400 da ko wani abu makamacin haka da haka sayan na ali ya ba usman dan affan sa ne yaki shi kuma ya ɗauko dirhami ɗari hudu da hamsin sai ya ba shi ko littafin hikbatun min tarihi ka karanta za a ga wannan magana da haka da ƙarshe bayan an gama ciniki sai na ali ya rike kuɗi usman dan afan ya rike ciniki kaga an gama ciniki sai na ali zai tafi sai sai na usman sai ya kira shi sai ce maka wannan silken nawaye sai sai na ali ce naka ne Uthman tunda na riga na siyan ma yace wannan kuɗin kuma na waye yace kuɗin kun nawa ne tunda na riga na siyar ma ka ba ni kuɗin sai yace mai ungwatin can na rike a hannunka yace wannan kuɗin da na baka ka je ka biya ka dace ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cikin kuma ka rike kayan ka ci gaba da yakin arna a tafarkin Allah haka akai ya je biya gidan da ya je biya sadaki manzala ta salama ya ce a kira abubakar da umar da usman da abu ubaida da talha waɗannan al'ashiratu al-mubashsharu da biljanna da wasu abai kira su ce da yau zan ɗaura ma aure da fatima wannan sadakin da ya bayar da shi aka mata kayan ɗaki wanda aisha a fatima tana yin aikin gida ma hannun na yin kanta ta duba ɗayin annabi sai salama amma in ta ce haka saboda aure yana da mahimmanci na da kima yana daraja ba abu ne na kuɗi ba na tabbatar fifikon da ke tsakanin annabi da na ali bai kai fifikon da ke tsakaninka da wannan yaron ba to me ba za ka bashi ba ta kamata ka bashi arziki a hannun Allah yake duk mun yi aure ba mu da ko sisi ba ko kwabo amma sai Allah ya ci gaba da rufa ma asiri a cikin rayuwa amma in yana da wannan akan bai da wani hali na suka da za a hana shi aure amma in yana da halin da za a soke shi a hana shi aure shi ma halin da shari'a ta haramta a bada aure ba kai halin da kuke gani ba ka san wani abokin mu ya je zai aure ba na manta wannan abu a wani gari garin bakauye ne ina faɗa sunan garin kowa ya sani da ya je abin da aka yi masa ya kashe to wannan yarinyar ta ga jirinta ta karanta economics kai kuma me ka karanta dan Allah sharadi ne dan mace yi digiri sai ka yi digiri za a baka auren ta da ka sai suka hana shi yanzu gidan da yaron yake ciki ya kai gidan ya kai na miliyan 200 dan a cikin nasara GRA yake gidan sa yake mota sai wuce ga dama zai hau sai da je ka rike digirin ya mata abin da zai mata da ka mu daina sa mu daina sa kuɗi a cikin harka aure Allah ta'ala shirya da mu ina jin matsalar shawarwari daga yau ko ko bai zo ba zai ji labari wannan yace ina ma malam fatan alkhairi ya matsayin rancen kuɗi wai rancen kuɗin maya za ka ranci ɗari ɗaukan ma naira sha biyar wannan fatowar ban da fitowa a kanka illa dai na san da bashir aliyu umar na masallacin alfurkan ya yi fatawa akan wannan kuma abin da fatawar dr bashir ali umar ta nuna cewa su wato su gidan waya ba kuɗi suke siyar ma ba ba kuɗi suke siyar ma sabis suke yi ma don kai in ka tashi kuɗin sabis kake biya da ka tun da sabis suke yi ma kake biyan kuɗin sabis wannan babu riba a ciki amma da kuɗi ce siyar ma a matsayin kuɗi da za ta amfani shi ne a nan riba za ta shiga ciki ni ma wannan fasawar dinta ne Allah ta'ala ya kama daji wannan ce malam ina da sabuwar amarya kuma ta samu admission a jami'a domin karatun medicine shin ya alaka mu yi tsari na tazarar haihuwa domin kada ciki ya kawo mata cikas ga karatunta kasancewarta sabuwar ɗalibi dama abin da yake abin da yake haramun shine kayyade iyali ko mutum ya zama wani bature ce ai ku haifa wasu ma saboda tsabagen boko kawai sai su je a juyar da mahaifar sai an gama juyar da mahaifar kuma guda biyun ko ukun sai su mutu ka zo zaka ce zaka ƙara aure saboda kai baka da ɗa kana ka samu ɗa ita kuma ta ce ba ta yarda ba to amma tazarar iyali inda dalili tazara ba ƙayyadewa ba tazara misali mutum yana zuwa shekara ɗaya duk shekara ɗaya ko shekara biyu a matsa ta zama shekara uku ko shekara hudu saboda wani dalili dalilin da na iya kaucewa ana iya rasa dalilin wani abu malamai suka ce wannan babu laifi a ciki misali idan mace tana kwanika tana shan wahala ko ɗan da suke haifa take yin wannan kwanika tana shan wahala tana yi duk wata sha biyar babu laifi a mayar shekara biyu ko a mayar shekara uku don wannan yarin mai lafiya ita kuma ta daina shan wahala kamar karatu medicine muna bukatar shi a ce muna da mata wanda suka karanta medicine musamman don taimaka wajen kulawa da matanmu kuma wannan tajriba tajriba ta faru cewa so da yawa idan mace tana karatu kuma tana haihuwa takan iya rasa karatunta wannan abu ne tabbatacce ba kowace mace bace kike iya gata da ciki kuma ke karatu muna gane ba kowace mace bace ya haka a ce gata tana karatu kuma ciki ya zo har ta haifi ba ta samu matsala ba to kaga ita wannan babu laifi ta dan sa tazarar iyali gwargwadon yadda zai ba ta dama ta gama wannan karatun in ta gama wannan karatun kuma sai ta ci gaba da haihuwarta me yasa ta yi wannan ta yi ne don ta cimma burin ta na wannan karatun kamar yadda mai rashin lafiya ta yi ne don ta maganin rashin lafiyarta amma da iyali da sunan tsoron talauci to wannan kuma haramun wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wani gurin ko min imlaqin wani gurin yace nahnu narzuquhum wa iyyakum wani gurin yace nahnu narzuqukum wa iyyakum da wannan aka ce in gidan talauci ne da ɗan da iyayen duk Allah ne zai azabta su muna gane ha da ɗan duk Allah ne zai azabta su haka ba a kin yin haihuwa don tsoron talauci a'a sai dai dan idan akwai larura wannan babu laifi a yi tazara ba a ƙayyade ba ƙayyadewa haramun ina jin mun gane ko Allah ta'ala ta mu dalci salaka alaihi

nam Allah tabaraka wa ta'ala yana kokarin nuna mana hatsarin shirka da kuma dama da ya bamu mu yaki kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitna har sai ya kasance babu wata fitna me yake nufi da fitna nan shine shirka ko wani abu da zai raba kan muminai to idan kafirai suka zo za su samu ku irin wannan a ku to ku yaƙe su har sai wannan fitinar ta kawo wa yakuna ad-dinu lillah kuma addini ya zama na Allah ne wani gurin wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kuma addini gaba ɗayan sai ya zama na Allah ne kamar da ke cikin suratul amfani mana ya zama ba a shirka ba a raba kan musulmi addinin Allah kawai ake yi muna gane ha sai Allah ya ce fa in idan kafaran nan sun hannu sun daina shirka sun daina ƙoƙarin kawo baraka a cikin al'ummar musulmi to sai Allah ce fala udwana babu sake kai wani hari illa ala zalimin sai akan wanda suka yi zalunci ta hanyar bayyanar da shirka ko kuma raba kan musulmi muna gane ha to sai dai waɗanda suka yi wannan shi sa lokacin da aka samu saɓani na sahabbai an samu asar daga abdullahi ɗan umar yake cewa a taku rajulani fi fitnati ibn zubai lokacin da aka yi fitnat ibn zubai to waɗansu mutane guda biyu sun so masa fakalar kace innan nasa bayya'u وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما, فما, منع فما يمنعك أن تخرج أما بمغنك أوجن ونن يكيبا بمغنك أوجن ونن فتنة وميسا سيتي يمنعني أن الله حرم دم أخي abin da yana ni shine Allah ya haramta mu jinin dan uwana da haka in aka samu sabani tsakanin muminai kar ka shiga jama'ar waɗannan da jama'ar muminai suna faɗa to abin da za ka yi shine sulhu amma kar ka shiga saboda addini ya hana ka taɓa jinin musulmi ɗan uwanka kala sai suka ce alam yakun lahu wa qatiluhum hatta la takuna fitna wannan abun fitna ne amma Allah bai ce ku yaƙe su har sai ya zama ba fitna ba fa kana sai ce qatalna hatta lam takun fitnatun wa kana dinu lillah ai da kan mun yi jihadi mun yi yaƙi sai da muka karya duk waɗansu kafirai addini ya zama na Allah ne gaba ɗaya sai ce wa an tuturi juna an tuqatilu hatta takuna fitna ku kuma yanzu kuke ku yaƙi har sai an samu fitina shi kuma Allah ya ce har ka a samu fitina domin in musulmi suka zo suna yaƙar juna ai fitina ne wannan zai baka fahimtar cewa da shirka da raba kan musulmi su zo a haɗa su faɗa shi ma fitina ne kaga to ba za ka je ka shiga wannan faɗan ba in ka shiga wannan faɗan kana tabbatar da fitina ne abin da za ka iya shine nan gurin sulhu za ka yi don a janye wannan fitna muna gane to wannan abin da yake na ayat suna nuna mana lalle za mu yaƙi kafirai har sai sun daina shirka za mu yaƙi su har sai sun daina raba kan tsakanin musulmi domin iya daga cikin abin da kafirai suke so shine su raba tsakanin mu su raba tsakanin mu ta hanyoyi daban-daban an raba mutu fuskar addini wannan kaza yake yi wannan kaza yake yi wannan kaza yake yi bayan kowa da zaka tambaye sai ka sai ce musulunci yake yi tare da cewa musuluncin gaskiya shine musuluncin da ya gina shi akan qur'ani da sunna muna gane ya shine musuluncin gaskiya wanda ya gina shi akan qur'ani da sunna akan fahimtar sahabbai me yasa qur'ani daga Allah yake hadisi daga annabi sallama yake me yasa aka ce fahimtar sahabbai dan su ne wanda annabi ya fahimtar da su qur'ani da hadisi sun fi kowa fahimta amma an raba mata fuskar addini don a ringa samun rikici an raba mata fuskar gari gari da najeriya da nijar duk ne amma ɗan najeriya ne ɗan nijar gari ke a ɗan ƙauye eh mana ana yin magana da shi a ɗan nijar to kaga an yi nasara a kanka yanzu mutumin da ya zo daga nijar da cikakken imani ya samu ɗan najeriya mai ragon imani waye ya fauna a gurin allah ɗan nijar inna akramakum inda Allah ya atkaku akai mana wannan raba-raba kaga araba raba mu fuskar kasa shi sa abu yana samun musulmi dan Najeriya dan Niger ba ruwansa abu yana samun musulmi dan Niger kuma dan Najeriya ba ruwansa aka zo aka raba mutu fuskar siyasa duk siyasa ɗaya ce fa kowace siyasa ka dauko ɗaya ce siyasa ce akwai arne akwai musulmi akwai arne akwai musulmi ko akwai siyasa musulmi kawai babu amma abin mamaki manzala kalama ya ce zagin mumini fasikanci kashe shi kuma kafirci amma sai ga da waccan siyasar siyasar a da siyasar b an ɗauko makami kowa zai iya zubar da jinin kowa ana yi ko ba a yi kuma Allah ya ce manzala kalama ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum da ku. da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a gare ku ba za ka zubar da jinin musulmi ɗan uwanka ba ba za ka taɓa dukiyarsa ba ba za ka zubar da mutuncinsa ba yanzu da wani musulmi yana wata jam'iyya zai je ya yi zina a kama shi sai ka samu ɗan ɗaya jam'iyyar da suke adawa ya shiga cikin gidan rediyo yana cewa ai wannan an kama shi ya zina ya manta da hadisin man satara musliman satara hulla shi sa in siyasa ta zo sai manta duk abin da ya haɗa mana addini kawai sai mu shiga rigimar siyasa tare da cewa kai da kake jam'iyyar A ni nake jam'iyyar B duk wani haƙƙi na musulunci wajibi ne sai na kare ma kai ma wajibi ne sai ka kare min wannan haƙƙin dan Allah za a yi rigima to musulunci muke ajiwa a gefe kowa ya gano hanya ce ta samun kuɗi bari ya abin da zai samu kuɗi wannan ba daidai ba ne duk wani abu da ya zo za mu hukunta shi ne da musulunci ita demokradiyya fa da take gani an kawo ta ne dama don a cutar da musulunci an ba ka baban mu da tsarin mu na musulunci mana ba mu da tsarin shugabanci muna da shi kuma ya kyau shi sa wani mai bincike ce ita kalmar dimo din da ya ga dimo to kalmar ce mara kyau to ita kuma demokradiyya ya ce asali an hada ta ne da dimo da kuma crazy democracy abu mai kyau kuma ga hauka kaga akwai matsala abu mara kyau kuma ga hauka kaga akwai matsala kuma ka kalla aka ce demolish kamar wannan masallacin yana tsaye a rubuce shi shine demolish an yi demolition ɗinsa ko ba haka ba kaga demote a ciki yanzu ga zanga-zanga a fito ana hayaniya ita ma demote demonstration kai ɗan ƙaramin aljini ma sunansa demon duk kalmar dimo dimo ba ta da kyau amma an zo an kakaba mana ita kuma muna biya kar juna muna cin mutuncin juna muna wulakanta juna kuma sai zama gaba ɗaya mu bai da kulin lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir shi mulki Allah ne yake bada ko da haram ba mutum ya Allah Allah ne ya ga dama ya ce mulkin da Allah bai ga dama ba zai ci da haram mu. ashe in wani ya samu sai hankalin ta kwanta ka koma ga Allah domin manufar shine a raba mu a matsayin mu na musulmi to mu kuma mu yadda cewa ba za mu rabu ba kowa ya je abin da zai ba wata jam'iyyar addini duk wata kake ganin kana da mafita a ciki je kai amma kuma kar ka yadda ka ruguza alfarman musulunci da ke tsakaninka da ɗan uwanka musulmi kar ka yadda da wannan ka zage shi ka yi da shi kai munafincin ka zubar da jinin wannan haramun in ya zama dole sai an yi wannan za a yi siyasa to kafta da gaske kawai kafta kafta ka riƙe musuluncinka to addinin musulunci bai zama rarraba ba shi sa ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin wala tanaza'u kada ku ringa da'in da junan in kuna yin wannan sai ku watsi farjinin ku sai ya tafi sai Allah ce ku yi haƙuri Allah na tare da masu haƙuri dan Allah ma in dai zaka zauna da dan uwanka sai ka yi haƙuri in baka yi haƙuri ba rayuwa ba za ta yi ba kowaye zaka zauna da shi ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ko kaninka ko wanka ko ɗanka ko matarka duk mutumin da zama Allah ya ɗauki da shi yau za ku haɗu gobe ku haɗu wallahi sai kun yi haƙuri da juna in ba ku yi haƙuri da juna ba wannan zaman ba zai yi ba Allah ta'ala ya kama gaji sai Allah ta'ala ya ce

wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma wal hurumatu qisas ita kuma alfarman nan daidai ce faman itada alaikum duk wanda ya ƙetare iyaka a kanku ya muku ta'addanci fa'tadu alaihi kuma ku ƙetare iyaka a kansa bi misli ma'tada alaikum da gwargwadon abin da ya ƙetare iyaka a kanku Allah ya ce wattaqullaha ku bi tsoron Allah wa alamu sannan ku sani annallaha ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoronsa malamai wajen fassara wannan aya sun kawo magana guda biyu kamar imamul ah, bagawi kamar bagawi a cikin littafinsa na ma'alimul tanzil littafinsa na tafsiri na ma'alimul tanzil yake cewa dalilin wannan aya shine a shekara ta shida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna maka a mafarki cewa bayan an kore shi da garin maka ya yi hijira to a shekara ta shida ta hijira ya gani a mafarki cewa zai zo garin makka zai yi umara sanda Allah ya cikin suratul fati laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لقد صدق الله رسوله الرؤيا

mana Allah madaukin sarki ya gaskata wato wannan mafarki na annabinsa na manzansa da gaskiya mai mafarkin ya ce la tadkhulunna al-masjid al-haram za ku shiga cikin masallacin haram insha Allahu aminina kuna cikin aminci muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takafu wasu ku suna da za su aske kansu wasu kuma za su yi saisaye ba ku tsoron komai za ku je ku yi wannan umara da haka a wannan shekara ta shida manzala ta salama sai shirya tafiya umara da suka je za su shiga garin maka a daidai wata bishiya gurin da ake kira hudaybiya a nan gurin sai kafar yamma suka ce ba su yarda su shiga garin makka ba sai dai shekara mai zuwa wanda wannan har aka zo aka rubuta alkawari tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ma wanda aka turo wajen alkawarin daga cewa manzan Allah yana yin kaki zai jefar wani sahabi zai tare ya shafi a jikinsa idan manzala zai yi alwala zai ga kokawa sabbai ce kowa ya tara ya shafa wa kansa albarka <coughs> sai ce wallahi bai taba ganin wannan ba sai a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda sahabbai ke san shi to wannan hana su da aka yi wanda suka koma a daidai wannan gurin bishiya a nan suka yanka a nan suka yi aski lokacin da annabi ya ce ma su yi sahabbai su ba har sai da je gurin ummu salama ta ba shawara ta ka fara yi za su saboda sai na umar suna ganin cewa ba su ne akan gaskiya ba ya sai da suka zo nan za a hana su wai yaƙi mana har sai na umar yake da annabi salama ba ka ce mana za mu shiga garin ba yake da nace ma za mu shiga garin kuma a wannan shekara kenan ai ban ce ma wannan shekara ba wannan yasa dai sahabbai suka koma da haka shekara ta bakwai sai suka dawo don yin wannan alkawarin don shiga garin makka wanda a wannan daidai wannan lokacin ne manzala sallama yana wajen hudaybiya din nan amma a daidai wannan lokacin aka ba shi labarin cewa tunda Usman dan Affan ya shiga garin Ahdiya mai cewa aikin kashe Usman. a nan ne manzala ya ringe wasu habbai mu baya a zai je ya ƙi kafaran maka saboda an an ne saboda an ce an kashe Usman shine ma'anar innal ladina innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa yi. to imamul bagwi sai ce wannan abin da ya faru a hudaybiya shine yake da alaka da wannan aya dalili sun hana su shiga makka a gari a wato a wata mai alfarma da haka shekara ta bakwai su ma suka dawo za su shiga garin makka a wata mai alfarma shine ash-shahrul haramu bish-shahril harami ma'ana kun hana su a wata mai alfarma yanzu sun zo za su shiga a wata mai alfarma shi sai ya ce wal hurumatu qisas ita wannan alfarmar da girman da darajar aiki kisasi ne daidaito ne kun mana a wancan watan mai alfarma mu muku a wannan watan mai alfarma na mun gane magana ta biyu da malamai ke faɗa shine kafarai ne suka yaƙi musulmai a wata mai alfarma su ma musulmai sai aka kai sirama a cikin wata mai alfarma shine Allah ya ce ash-shahrul haramu bish-shahril harami tun da kun yaƙe mu a cikin wata mai alfarma duk da ba a yaƙi a ciki to mu ma za mu yaƙe ku a cikin wannan watan mai alfarma Shi ne ma'anar ash-shahrul haramu bish-shahril haram wal hurumatu qital muna gane alfarma ai daidaito tun da ku ba ku mutunta wata mai alfarma ba kun yaƙe mu mu kuma za mu shiga cikin mutuncin wata mai alfarma mu mutunta shi mu kare kanmu mu ma mu yaƙe ku wata mai alfarma da wata mai alfarma ita ko wannan alfarmar ai daidaito ce dan kun ce ta alfarma dan yanzu misali yanzu sai aka ce ma misali gwamnati ta sa doka cewa a watan april kar wanda ya je yaƙi a watan april misali kawai sai waɗansu da suka je an faɗa ka kawai sai suka ɗauko makami suka shigo garin kawai saboda an ce a watan april gwamnati ta ka doka kar a yaki kawai sai kuɗa ce ta tarin kuna mutuwa zai yiwu ba zai yiwu ba kuma dole ku ko makami ku yaƙe shi to sun san wata mai alfarma ba a yaƙi suka zo suka yaƙi musulmi kaga dole musulmi su ma zo suka yaƙe su muna gane ha shine ash-shahru al-haramu bi-shahri al-harami wal hurumatu qisas sai Allah ya ce ita da alaikum duk wanda ya ta'addanci ya ƙetare iyaka a kanku ya cutar da ku ya yaƙe ki ko ya kashe ku fa'tadu alayhi kuma ku ƙetare iyaka a kan shi amma bi misli ma'atada alaikum da gwargwadon abin da ya ƙetara muku iyaka ba za ka je kai sama da abin da ya ma ba kaga wannan yayi daidai wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi yayi daidai da wanda za ku sayyi'atin sayyi'atun mithluha muna gane ha shi sa Jabir an Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu fi shahr al-haram manzo Allah bai kasance yana yin yaki a wata mai alfarma ba bai kasance yana yi ba illa an yughza sai dai an yaki shi idan an yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata mai alfarma to yana yin yaki muna gane ha shi sa yace wani hada lamma balaga annabi sallallahu walamma balaga annabi sallallahu alaihi wa wasallam wa huwa mukhayyim bil hudaybiyya yayin da labari ya riski manzala ta kalama yana cikin hemarsa a cikin a cikin hudaybiyya labari ya zo masa anna usmana kutil cewa an kai sayyidina usman a garin makka وكان قد بعثه في رسالة إلى مشركين إلى المشركين دام ألوكة النبي يا أيكيش دوا أقول مشركين كوي cewa an kashe shi. baya ashabahu nan take manzon Allah yi wa sahabbansa mubaya'a wa kanu alfan wa arba'u mi'ata ta shajara su dubu ɗaya ne hudu nan take manzon Allah ya musu mubaya kan cewa za su yake yaƙi kafirai saboda me saboda sun yaƙi musulmi a wannan wata falamma balagahu anna usman lam yuqtal amma da labari ya dawo cewa a'a ba kashe usman ba kaffa an dalika sai manzon Allah ya janye hannun sai fasa ya kasu وجنح إلى مسالمة في كركت زواج عيسلم والمسالها فكان ما كان هل أكل أكل أبن أكل من أغانيها وتالي الفرما باع يلي ما أي ثلاثة وتقول الله ku ji tsoron Allah wa alamu sannan ku sani anna Allah ma'al muttaqina lalle Allah yana tare da masu jin tsoron sa malam yace amrun lahum bi ta'ati Allah wa taqwahu wannan gaba ta wannan aya tana umarni ne ga mu'minai da da'a ga Allah da jin tsoron Allah wa ikhbarun an bi annahu ta'ala da ko ba da labarin cewa Allah ta'ala ma'al ladina taqaw yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah akan ka'idar inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun to wani irin tarayya Allah yake tare da su bin nasr wal ta'yid fi dunya wal akhirah Allah zai taimaki masu jin tsoron Allah ya karfafe su a gidan duniya da gidan lahira shi sa duk abin da kake nema ka ji tsoron Allah in kana jin tsoron Allah ba abin da Allah ba zai ma ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا komai abin da ake so shine ka ji tsoron Allah jin tsoron Allah in dai da akwai tsoron Allah za a yi nakara amma in ba tsoron Allah babu nasara duk yanayin rayuwa da ana ciki rashin tsoron Allah ne kowa bai zai tsoron Allah ba kowa shi biyan bukatar ta ne a gabanta in ka ji tsoron Allah kuma sai Allah ya tsare ma matsalolinka muna gane ya in ka ji tsoron Allah ka Allah ya tsare ma matsalolinka amma in kai abin da kaga dama shikenan sai ka sakamakon abin da ba shi ne ya dace da kai ba duniya nawa take ka tsaya kai tunani duniya nawa take ka dade a duniya ba kai shekara 100 ko da ashirin zai wahala ka samu mutumin da ya shekara 100 da hamsin gani zai ba taɓa ganin mutumin da ya rayu shekara ɗari da hamsin ba to ka kaddara za ka yi shekara ɗari da hamsin a duniya to daga nan sai ne sai mutuwa kuma in ka mutu da ne za a ma hisabi shine da abin da ka aikata a gidan duniya so da yawa Allah ya yakan faɗa bai ya ce in kun yi kaza zan yi muku kaza amma rashin ya mu da Allah sai mu ƙi to daga nan sai mu shiga wahalar rayuwa amma ka kwatanta duk inda Allah ya ce ka yi kaza zan ma kaza ba yadda za a ce wannan abin a ce Allah bai yi ma ba sai dai Allah sai yake jarraba ka amma Allah zai yi ma idan kana so ka gwada ka gwada taimaka wanda ba su da shi a rayuwarka ka ga ɗan abin da kake samu naira goma naira ashirin a ciki za ka ɗan ware ka ba wanda bai da shi kai kuma ga yadda Allah zai buɗa ma sai ya ce wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matuƙar wannan bawan yana cikin taimakon dan uwansa in ka tsoron Allah ba abin da Allah ba zai ma ba ba kuɗi ne kake ganin su da wahala ba sai Allah ya mayar da su ba su da kima a wajen ka na daga cikin abin da ake faɗa a kan a sheik abubakar mahmud gumi Allah ya kanka da rahama iya daga cikin abin da ake faɗa a cikin labarin da shine duniya ba ta dame shi ba ina da wani kanin mahaifi shi ba ɗan izala ba ne amma yana zuwa gurin karatu lokacin da ake yake raye yana zuwa gurin sa karatu yace yana daga cikin abin da yasa ya sallama masa yace wannan labari ne ka ji labarin a gari shi kuma yace da shi ya faru a gaban sa kai ya faru wani bawan Allah aka sace mai mota sai zai san malam ya gaya malam cewa malam an sace mai mota sai malam yake zauna a tashi da karatu a san yadda za a yi amma tun da shi malam mutum ne na Allah wanda kuma haka Allah yake yi in ka yarda da Allah sai Allah ya da kai in ka gaskata Allah sai Allah ya gaskata ka malam bai san me zai yi ba a lokacin kawai da ya ce mutumin ya zauna a gama karatu daga nan za a fara tunanin ya ga a aurore wannan mutum matsalarsa sai ya kawo malam sabon mota dal a leda ana kawo sabon mota dal a leda yace ina bawan Allah da aka sace mota yace gani yace to ga mota ka Allah ya dama da ita ya ba shi sabon mota ya tafi to da yake bai damu da ita duniyar ba yanzu a bashi yanzu zai bayar yanzu a bashi sa shi duniya bata bashi wahala ba kwata kwata duniya bata bashi bai dauke ta ma da muhimmanci balle ta bashi wahala to me yasa Allah ya masa wannan saboda ya gaskata Allah ne sai Allah ya gaskata shi saboda ya yarda da Allah sai Allah ya yarda da shi amma mu yanzu gani muke rayuwa zamu da dabarar mu ne ba da tsoron Allah ba kowa da da ta yake ku kasuwanci da mutum ya cuce ka a harkar aiki ya cuce ka harkar aure ya cuce ka harkar zamantakewa a unguwa ya cuce ka kai wani harkar masallaci masu ya cuce ka to shi ka sai ka da matsala amma ta ƙi ruwa saboda baka gaskata Allah ba da ka gaskata Allah da ba abinda ba za ka samu ba saboda shi Allah baya karya alƙawari baya karya alƙawari irin waɗannan labaran ya kamata mu dinga tunawa kanmu dan ka sa mutane su ma su ringa rage abubuwa a rayuwarsu wata rana a masallacin juma'a mu na markaz imam bukhari mun yi sallar juma'a sai muka shiga dan ofis haka muna tattaunawa a cikin sai maganar malam Ja'far ta zo Allah ya kansa da rahama sai wani bawan Allah ya ce su fa a gidansu ba wanda suka yi da shi a malami irin malam Ja'far sai nace da dalili yace wata rana yayansa yayansa ya taba zuwa gurin malam Ja'far yace yana da fatawa malam Ja'far yace me fatawarka yace mata gare ni mai kirki mai mutunci ni kuma na rasa hanyar da zan rinda bi ina ciyar da ita sai ma jafar yake wannan fatuwar kan taka tana da tsauni bari gobe da azahar ka dawo dawo gobe da ya dawo sai tana dan mai kayan abinci sai ba shi kuɗin cefanin ya ce har yanzu bai gama nazarin fatuwar taka ba amma dai yaje ya ce baya wata sana'a ya ce yana yi sana'ar da suke ce sana'ar huluna ya ce nawa ne zai ishe ka jari ce dubu talatin ko arba'in malam jafar ya sa rana ya ce jawo ranar da ya damu kafin ya dama na jafar ya tarin da mai da dubu hamsin ta jari ya tarin da masa da dubu ashirin ta cefa ne a gidansa bayan ya ba shi wannan sai ɗauki naira dubu biyar sai ce masa ina wannan matar ta ne kirki ce tana nan ce to wannan kuma ka bata yace masa dan Allah wannan abin da nama kar ka biya kowa a duniya abu biyu nake so shine ka roƙa min Allah ya karba na biyu kuma shine idan Allah ya haɓaka arzikinka ka ringa taimakawa mutane wannan bawan Allah yake wannan shine sanadiyar miƙe wai yayansa har shi ma yanzu ya zo ya shiga wannan sana'ar ta hula kaga da yake yayi abin dan Allah sai Allah madaukin sarki ya sa wancan din ma albarka to haka ya kamata mu ringa kwatantawa shi karatu ai kai ana yin karatu bane kawai birr a wuce a su ake ka aikata a aikace ka taimaki wanda bai da shi ka ji tsoron Allah a rayuwarka wallahi wallahi sai Allah ya aika ma da duk abin da ya karfin ka amma in kake da dabarar kanka zaka rayu zaka iya rayuwa dabara ka kuma ka tambayi duk wanda yake da iyali ya kalli samunsa ya kalli hidimarsa shin samunsa daidai yake da hidimarsa hidimarsa ta fi samunsa yanzu nan muka ce albashin mu za mu kalla to abin da muke yi a rayuwa ba za mu iya yi ba dan na tabbatar a cikin duk wanda yake da albashin dubu ɗari da ishirin yana da babban albashi a nan gudun sai ka samu wanda dubu ɗari uku ba ta irke shi a wata ba to na yake samun ɗari da tamanin bai sani ba daga Allah saboda wa man yattaqi Allah ya ja'al lahu makhraja Allah ta'ala shirya da mu ta'ala ta'ala ce wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah wa la إلى hmm. Allah ta baraka الله يحب المحسنين نعم الله تبارك وتعالى وأنفقوا ku ciyar da dukiyarku domin daga kalmar Allah Allah ta tabaraka wata'ala ce wa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku a cikin halaka wa amsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutanen da suke masu kyautatawa wannan ayar idan ma kalle ta a ta yi umarni da me wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku a hanyar Allah dan daga kalmar Allah saboda shi addinin musulunci addini ne da ake raya shi da abu biyu rai da dukiya rai ne da dukiya duk inda Allah zai magana sai ya ce ku yi jihadi a hanyar Allah da dukiyarku da rayukanku muna gane ha wani gurin Allah yana gabatar da rai akan dukiya har makaranta mana inna Allah hashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna Allah tabaraka wa ta'ala yake inna Allah ashtara min almu'minina ta'ala ya siya daga wajen mu'mini me siya anfusahum wa amwalahum rayukan da dukiyoyin su to shi kuma zai ba su yake bi anna lahum Allah zai ba su aljanna Allah ya faɗi wannan sai magana dukiya da kuma rai a cikin nisa yayi a cikin yayi a cikin suratul hujurat yayi a cikin surori daban-daban yayi a cikin suratul tauba wani gurin Allah yana gabatar da rai kafin dukiya kamar wannan aya wani gurin kuma Allah yana gabatar da dukiya kuma kafin rai ana makaranta mana innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ya isa ka arama ka ganin gurin sai Allah ya gabatar da dukiya kafin rai amma nan cikin suratul tauba sai gabatar da rai kafin dukiya haka Allah yake yi a cikin littafin sa dan ya nuna ma da wannan ne ake daga addini to nan sai Allah yake ku ciyar da dukiyar ku a hanyar Allah a cikin suratul baqara sai Allah ya ba mu labari sakamakon da zai ba mu idan mun ciyar da dukiyarmu a hanyar Allah yake masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah Allah yake mu ciyar da dukiyar mu a hanyar Allah sai yake masalu a can gurin sai yake masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyar su a hanyar Allah kamar sali habbatin ambatat tab'a sanabila kamar ka sanya ƙwaya ne a cikin ƙasa ka shuka wannan ƙwaya guda ɗaya sai ta fitar ma da zangarniya guda bakwai sannan fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya akwai ƙwaya ɗari kaga ka sa ɗaya ka samu ɗari bakwai manzo Allah cikin hadisi yake Allah zai ninninka kama sama da haka sai Allah ce wallahu yuza'ifu liman yasha Allah yana kawo wanda ya ga dama ma sama da wannan wallahu wasi'un alim saboda shi Allah mai yalwa ne masani babu talauci a tare da Allah ko a mutane yanzu ga mutum yana kashe kuɗi da irin diga abu na kaza na dubu ɗaya a'a na ɗari biyar kala kala amma in yana da kuɗi kawai ɗewa zai cewa abu kaza na kaza ajiye a gida sai ma ya lalace Allah rawa mu da talauci eh mana manzo Allah kullu yana ta Allahumma inni a'udhuka min al-kufri wal faqri ya ubangiji ina neman tsarin ka daga talauci da kafiri ai talauci bai yi ba bai yi ba ko kada mata ka sai kare na ka baka da kuɗi dan kama ba zai ringa bin magana ba muna gane ha in kana so ɗanka yana hango ka ya tuho da gudu to in ka da kasuwa ka rinka taho mai da wani abu amma yau ka je ka dawo ba komai gobe ka je ka dawo ba komai wata yana wasan kasa in yanzu ka ce gaba muku ne na gan <laughs> Allah shirya da mu wala tulku bi aydikum ila tahluka bana mu fahimci wannan gaba ba sai mun karanta hadisin Hudhaifa ha sai mun karanta abin da ya zo daga askan ibn abi imran yake cewa sun je wani yaƙi a kusantaniya wanda yake jagoranta ahalin misir shine ukbatu ibn amir wanda yake jagoranta mutanen sham shine a fadala ibn obai to da suka fito suka haɗu zuwa wannan yaƙin to sai a ga wani mutum a cikin gurin yaƙin kawai ya yi kulikulin kubura kawai ya shiga cikin kafirai yana tara suna taranta sai mutane suka fara ihu suna cewa subhanallah alqa bi yadihi ila tahluka ya jefa kansa da kansa zuwa ga halaka su abin da suka fahimta kenan <clears throat> abin da fahimta kenan tun daga rundunar ya ta faru kawai ya je ya fada yana tara ana taransa ya jefa kansa zuwa ga halaka kana abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari sai ce ya ayyuha an ya ku mutane innakum latata'awwaluna hadhihi al-aya ala ghairi ta'wil kuna fassara wannan ayar ba yadda fassara ta take ba wa inna ma nazalat fina ma'shar al-ansari wannan ayar ta sauka ne akan mu mutanen Madina inna lamma azza Allahu dinahu wa kafara nasiruhu kunna fi ma bainana mu mutanen Madina da muka duba ma ai yanzu Allah ya daga addini bayan yanzu Allah ya daga addini masu taimakon addinin ma yanzu sun yawaita sai suka dawo junan suka yi shawara suka ce lau akbalna ala amwalin fa amwalina fa aslahnaha kun san me ya kamata ni mu daina wannan jihadin tunda yanzu an samu masu da yawa mu ko mu koma mu ƙara tattalin dukiyar mu mu gyara ta to shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila taluka jihadin zaku ku koma gida ku zauna shine halaka ku daina ce da dukiyarku ku daina yin jihadi ku koma ku zauna shine halaka shi sa Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka ina fatan zan fahimci aya sai Allah ce wa ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana kan bayan da suke kyautatawa duk abin da zai raba ka da gwagwarmayar addini ka koma wani guri ka zauna to wannan abin halaka ne don wannan da'awar da kake gani mutane biyar goma su tare a gaban ka karantar da su ko wani bai ɗauka ba wani zai ɗauka ko wani bai aiki da shi ba wani zai aiki da shi sannan ku zo ku haɗu da mutanen ma wanda in baka zo kana da'awar kana karantarwa ba lalle bane ku zo ku haɗu to barin wannan harkar to halaka ne shi sa Allah ya ce wala ku bi ila talaka daina ciyar da dukiya a hanyar Allah da daina yin jihadi domin yada kalmar Allah to wannan shine halaka duk lokacin da ka wayi gari kaga baka mai yada addini baka ciyar da addini gaba ta hanyar abin da kake samu to daga lokacin ka faɗa cikin halaka domin duk abin da kake samu shedan dama ai shedan ba zai baka karin da yin abin arziki da dukiya kama a shaitanu ya idu kumul faqara wa ya'murukum bil kullum jirin jama'a in ka bayar za ka rasa in ka bayar za ka rasa amma da za ka ɗauka kanka taimakon addini to kai kuma Allah sai ya taimake ka so da yawan mu yanzu za mu iya taimakon addini ba sai an zo an yi shela an ce ana neman taimako amma wani mutum ya ji a ransa cewa ni zan yi abu kaza ne a rayuwata don taimakon addini kamar yadda malami zai ce ni na ɗauki karantarwa ita ce hanyar da zan taimakawa addini to tambayar da zan mana duka masallacin ne yanzu me kake yi da dukiyarka da kake samu wajen taimakawa addini wani kokari kake yi wajen addini ya ci gaba duk wanda yake da wannan amsar ma da shi duk wanda wai da wannan amsar kuma ya gyara kuma kar ka dauka ce ka zama mai kuɗi kamar wani kar ka dauka sai ka zama mai kuɗi kamar wani a'a misali ka samu naira ɗari za ka iya taimakon wani ko ka taima addini da naira goma me yasa ba za ka ba me yasa makotin kano da yake kwana da yamma ɗayan makotin kano ne ba sa zuwa makaranta ka rage ai akalla a cikin lungun ku yara goma ne ba sa zuwa makaranta saboda iyayen su ba su da shi me yasa ba za ka ɗauki guda ɗaya ba dan in an zo lissafi kar a ce goma a ce tara kaga daga nan an san alibi amma kai yayin za su je makaranta da lantuwa ka sa su a mota ko a wurin ka kai ka biya su kuɗin makaranta ko ka kyale ɗayan waɗanda ba su da shi suna gantala akan titi to sai an ka ya gama zuwa yi karatun su kuma waɗannan yaran su ma za su koyar da shi gantalin da ka koya akan titi na ka wutar sai kai ɗanka ka yi ka yi ya je makaranta ba zai je ba saboda abokansa ba sa zuwa na tare a wata unguwa kamar shekara ɗaya da wuce ni watanni suka da suka wuce wani sai ga akwai wasu yara yaran suna da tarbiyya suna da hankali amma mahaifinsu baya iya kai su makaranta sai na ce to a min iyayen su ni zan kai su makaranta haka na ɗauke suna kai su makaranta yanzu ɗaya daga cikin yaran ko aski zai yi ni ne babansa na zai yi ko wani abu zai yi guri na zai zo kuɗin makaranta kullum gida na zai zo karba ko ban taɓa jin na baya ba hatta ɗinkin sallah da nake wa yara yanzu haka yara nan duka na zo musu ɗinkin sallah sai dai jira sallah ta zo ta ko ba abin da ya rage ni to kai me yasa ba za ka yi ba saboda in kake ma ba za ka kai ta ko ba za ka kai ta Allah ba kai su dan yana ta zauna akan tafarki na daidai abin da sa su bizje ba kila iyayensu ba su damu ba kila iyayensu ba su da wadata kai kuma ka damu Allah ya sama damuwar iyayenka ci karatu kuma Allah ya sama damuwar wato damuwar karatu kuma kana da hali me yasa ba za ka taimaka wanda ba shi da shi ba dan Allah idan wani maƙoƙin ka yana da hali ya kima irin wannan taimakon ba ka ganin cewa za ka ji cewa bai kyautata ma ba to kai me yasa kake mutane sun kyautata to irin wannan abubuwan za mu gyara sai mu su juna malam jabir da ne da abin da zai ce ran da za mu taho mutanen da suke ungomu zuwa suke bakin mota ka ka tsaya a debo kaya na ta samu a debo na kaya na ta muka yi sallama da su nake ga gidana na nabalu me yasa ba za ki wannan mu'amalar da mutanen da suke tare kuma har in koma gida ana kira na kaza ya faru kaza ake ciki har yau ba a gaya mun matsala ba masallaci za a sallah za a yi tarawihi in goma ƙarshe ta zo za su yi tahajjudi ina da ina da yaro da abokansa duka aran mumini su suke yin kayan su in ka tallafi yaran wani sai Allah ya tallafa wa maka in ka tozartar da ƴaƴan wani sai Allah ya kyale ka da ƴaƴanka Allah ta'ala ya sa mu dace wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh